ina fata muna fahimta kun fahimci wannan sakon wannan akan sujudin tilawa sujadan karatun alqur'ani kun fahimci wannan an gane to sai bayani akan wa shukur sujada na godiya sujada na me na godiya to sujada na godiya mawa za a gode ma Allah to sujadan godiya ana yin ta ne dan abubuwa kaman haka faruwan ni'ima faruwan ne ni'ima idan wani ni'ima ya faru da kai wani alkhairi aka ce maka matarka ta aihu aka ce maka yarka an aurar da ita aka ce maka a an baka wannan shagon a wani ya baka zakka a an yi kasuwanci an ci nasara an yi riba ina fata muna fahimta ga kujeran maka an baka ko an ba mu ka ji daɗin wannan a ranka haka ne kai yaya ne ka ji daɗin wannan a mene a ranka to samun wannan abin murna a cikin ranka ya jawo za ka yi godiya wa Allah sai ka faɗi ka yi sujada sujudi shukuri kenan sujada na mene na godiya ko kuma akwai wani abin da ya dame ku me kuna fahimta ba kwa jin daɗinsa kuna jin tsoronsa abin ya ɗaga muku hankali sai kuka samu labarin an kau da wannan abu kamar mutuwan fir'auna sai ka faɗi kai sujjadan godiya mewa kuna fahimta kama a koni azzalimi ya sa ku a gaba kama a koni mungu ya sa ku a gaba kama a wani dabba da yake cutar da ku akan hanya ba a samun wucewa ko a wani gada da ba ku da hanyar wucewa sai kuka samu cewa sujadan godiya wa Allah ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa inda ta kama ka za ka yi amma an fi son a fuskanci alkibla. an gane wannan kun fahimci wannan kuna fahimtar karatun ku to sujudi sahawi sujada na rafkanuwa kuna ji rafkanuwan nan idan ta faru abu hudu ne yake kawo shi zan faɗa muku ko ku dai iya rikewa abubuwa guda nawa suke kawo rafkanuwa a sallah ma'ana in har an samu rafkanuwa a sallah zai jawo a cike sallan da abubuwa guda biyu ko ƙabli ko ba'adi. yan uwa kuna fahimta ko ƙabli ko mene ko ba'adi? Ƙabli sujada biyu ne da ake yin sa kafin ayi sallama ka gama tahiyanka na ƙarshe ka da ka yi sallama kenan ba ka yi sallama ba sai ka yi sujadar rafkanuwa ba da ka yi sallama ba sai ka ce Allahu akbar ka yi kabbara ka kai goshin ka ƙasa Allahu akbar ka ɗagu ka yi jira ɗaya ka sake Allahu akbar ka kai goshin ka ƙasa ka yi tasbihi da ake yi a cikin sujadan ka sake Allahu akbar ka ɗagu kanka ka dawo ka zauna sai ka ce assalamu alaikum mun fahimta kun ga ƙabli kenan ko ba ƙabli ba akwai ba'adi shine bayan an ce assalamu alaikum sallan kan ta cika ka cika raka a hudu ko raka a biyu ne ko kuma raka uku ne in magariba ce ko to ta cika ka'idar dama an samu rafkanuwa a baya da ka yi ba'adi ba'adi sai ka ce assalamu alaikum ka'idar da sallah sai kana zaune a wajen sai ka sake Allahu akbar ka yi sujada ɗaya Allahu akbar ka ɗago ka yi sujada ɗaya Allahu akbar ka yi na biyu ka yi tasbihin da ake yi na sallah Allahu akbar kuma ka dago kai sujada guda nawa sai ka dawo ka saduwa wunka ka zauna sai ka ce assalamu alaikum har gunda dama ka'idar kenan kun ga ba'adi kun ga qabli ku to duk me yake jawo wan qabli da ba'adin abu hudu ne kowa yana ji me yake jawo qabli da ba'adi abubuwa guda nawa guda hudu to abu guda hudun nan kuna ji abu na farko abin da yake jawo shi shine ƙari guda nawa kenan ƙari kai ne da ka yi sallah mai raka'a hudu sai ka yi mai raka'a biyar me kai kenan ka ƙara ko ba ƙara ba ka ƙara me ya kuna fahimta ƙarin bai yana nan yana zuwa ta hanyoyi da yawa in mun fara karatun za mu warware su wato duk a cikin ɓangaren abin da ya shafi sallah ba abin da ya zo da rikici babbar rikici kamar rafkanuwa a sallah wannan ne. akwai littafi ɗinɗinemiya na da ita a sahu salati kawai zallar rafkanuwa bayaninsa aka yi aka yi me kuna fahimta to nan ɓangare ce mai faɗi amma da mu shiga mu yi abin da ya kamata mu samu wanda zai amfanar da al'umma sai mu watsa kawai ba da mu faɗaɗa ba abu na farko abin da nake so ku gane shine rafkanwa ababai guda hudu suke kawo ta in kaga mutum ya yayi sujada ko kabli ko adi bayan sallah ta cika abubuwa guda hudu nan ne abu na farko muka ce mene ƙari abu na biyu ragi abu na biyu ne ragi kai ne za ka yi raka'a hudu sai kai raka'a uku me kai rage daya ina fata mun fahimta na tsaya a wannan wajen saboda ban sa in faɗaɗa idan na faɗaɗa akan wasu abubuwa a bayan waɗannan abubuwan to duk abin da na faɗa maka akwai saɓani na malamai abinda kai kake ganin ƙari ne wani malaman su kuma sun ce ragi ne alal misali ya kamata ka zauna ka yi tahiya a raka ka yi raka biyu ai da ka zauna ka yi tahiya to sai baka zauna ka yi tahiya ba me ya kuna fahimta sai ka miƙe me kai me kai na ce ka yi ragi ne a ya kamata ka zauna ne tunda baka zauna ba ka ragi ne to wannan wasu malamai suna kallonsa kuma ragi ƙari ne domin ka miƙe a wajen da ba a miƙewa don haka miƙewan wankan nan ƙari kai a wannan wajen <laughs> na fata kuna fahimta yawwa to shi yasa ban kawo muku wancan ba za mu zo kan wannan kowa da mahangansa kuna gane bayanin hatta ita kanta in abun ya faru kabli da ka yi ko ba adi wasu ce da mu zo kansa kar mu shiga mun faɗi abubuwa guda nawa in ka ga mutum ya yi sujada ko kabli ko ba adi ko ya yi ƙari ne ko kuma ragi ko kuma kokwanto ko mene ko kwanto ashakku ko kwanto ina fata mun fahimta idan ka yi kokwanto kokwanto shine ina ga nayi ina ga ban yi ba wani abu a cikin sallah ne alal misali sai kana ga kai na na zauna na yi tahiyyar nan kuwa kai ban yi zaman nan ba yanzu kaga kana kokwanton kayi ko baka yi ba kuna ganewa kana kokwantan kayi kai ba kai ba kai nayi kai ban yi ba ina fata kuna fahimta to yanzu kaga ka samu kokwanto amma baka samu tabbas nayi ban yi ba jama'a kuna fahimta baka samu tabbas cewa nayi ko ban yi ba yanzu kana kokwanto ne baka da tabbas shakka kenan baka da tabbas yanzu tunda baka da tabbas za ka ɗauke shi a matsayin baka yi ba me kuna fahimta kafin mu shige duk wani abun da ko da dai ku rike mun in ci gaba da kirga su in mun kare dan kara wannan bayanin da dan yi din yanzu ku tunatar da ni muna fahimta kaga kana tunanin nayi ban yi ba kwanto tare da baka samu tabbas din kai ba in ka samu tabbas din kai magana ya kare ai yanzu baka samu tabbas din kai ba kai nayi kai ban yi ba ka ina ganayi yi. ka ina ga yi ba yanzu ka samu kokwanto ya samu implication to kenan a nan yanzu baka da tabbas to kaga za ka ɗauki cewa ban yi ba ne in ka idar da sallah sai kuma a samu wa'annan sujada ɗin nan ni dai na ce sujada dan wanne za a yi ba'adi ne ko kabli shi ma za mu zo kansa mun gane na hudu an samu abubuwan sun haɗu a kai ka yi ƙarin ka yi ragin me ya kun fahimta ka yi ƙarin ka yi ragin ka yi kokwantan kun fahimta yanzu ka haɗa abu guda biyu a farko kana cikin sallah a raka'an farko sai ka yi ƙari ai sai ka yi ragi a in cikin salloli kowanne ne ma sai aka samu wani abu ka rage ba yi ba me ya kuna fahimta wani abu ka rage mene ba ku bani amsa ba ka yi me ka yi mene ragi ragi ragi haka ne to yanzu ka yi ragi a cikin sallan ka zo da ka idan da sallan kuma sai ka ƙara wani abu me ka yi me kenan yanzu ka ga an samu ragi an samu mene to kaga an samu ragi an samu ƙari abubuwa sun samu a cikin sallah to shi ma yana haifar da sujada guda biyu bayan an idar da sallah ina fata kuna ganewa akwai wanda suke haɗawa ma in ka haɗa duk waɗannan mishkilolin a cikin sallah dan yana iya faruwa kowanne ka yi ka yi ragin ka yi ƙarin ka yi kokwantan a'a da <laughs> mu zo kan in ya faru wanne za a yi to bari mu wani bayani saboda wani abu da iya mantar da wani abu cikin karatu duk lokacin da kake sallah duk lokacin da kake sallah sai aka samu kokonto ta samu kana ga wani abu nayi kai wani abu kana wani zuciyar kuma tana ce maka ban yi ba me ya kuna fahimta yanzu ka samu kokonto kamar misalin da na baku sallan na bana eh, kana yin sallah mai raka'a hudu sai kana ganin cewa kai sallan nan ta cika raka'a hudu kai bata cika a hudu ba yanzu ka kokwanto ko to tunda kokwanto ya shiga to a ka'ida na sallah duk lokacin da ka samu kokwanton yi abu kada jin kuma baka yi ba to ka ji wa ranka ƙasa za ka yi ka ji wa ranka mene ƙasa za ka yi sai ka ce to ban yi ɗin ba ba da ka ɗauki cewa na yi ba idan ka ɗauki cewa na yi to in ka idar da sallah sallan ta ɓaci mewa wannan muna fahimta ana ganewa sai dai ka ɗauki cewa ƙasa ban yi ba yanzu kana ɗaukan cewa misali kai sallan na raka uku ne kai raka a hudu ne kai ta cika kai bata cika ba da ka ɗauke ta a yaya da an ce ka yi ƙasa da ka ɗauke ta matsayin bata cika ba muna fahimta kai ne da ka yi sallan asuba sai kai in kana kokonto kai raka'a biyu nayi kai raka'a ɗaya yi, raka'a nawa kada ka dauka zaka ji cewa kai raka'a ɗaya kai ne da ka yi sallan magariba sai kana jin cewa kai raka'a uku nayi kai raka'a biyu ne raka'a nawa da ka ji da ka dauki nawa sai ka dauki biyu kullun ka dauki ƙasa kai ne sai kana ganin cewa nayi tahiyyan nan kai ban yi tahiyyan nan ba me zaka dauka ban yi ba yan uwa kuna ganewa ina motsa muku kwakwalwa ne da misali saboda ya zauna sosai me ana fahimta kai ne sai kake ganin cewa kai na fa Allahu akbar kai ban faɗa ba me za ka ɗauka ka faɗa ba Shi shikenan in kun fahimci wannan kullum in ka samu ruɗani a sallah ƙasa ake ɗauka a ce babu ɗin ba shi ne abin da ya fi ba wai a ce an yi ba akwai wanda bai gane wannan matsalar ba duk kun gane yawwa kaman alola a cikin sallah sai mutum yana kokonto kai na yi alola kai ban yi alola ba bai samu tabbacin yayi din ba me zai dauka bai yi ba to ya hukuncin sallan assalamu alaikum ko kai ko karkai ne ta ita assalamu alaikum din tuntunin ma babu ita sallam ne babu ita ma balle ma kai sallama yi ka tashi kai tafiyar ka kawai ka je ka sake alola ko to amma ƙarƙashin wannan idan kana son ka gano tabbas ga hanyar da ake yi mu ɗauki na alolan kafin mu ɗauki na alolan mu ɗauki na sallan na farko kana sallah sai kana ganin cewa ka yi tahiya kai ban yi tahiya ba a nan abin da suka ce suka ba da misali da yatsa sai kana cikin yi sai kai tunanin cewa na yi sallan tahiyar nan ai na yi tahiyar nan kai ban yi tahiyar nan ba to sai ka tuno amma fa na ni ɗazu yatsa na tana haka me kenan yake gwadawa kai yi ko baka yi ba dan wannan haka motsi da hannun nan baya yiwa sai ana tahiya to yanzu ka samu yaƙini cewa lalle ka yi tahiya haka suka ba da misali ka iya gano wani abu wannan yana gwada makaka in ka ɗauki alola malam do, kuna lura Ka na yi alola ka ban yi alola ba to sai ka tuno da cewa a ina nake alola a bayan gida nake alola kan kujera to lallai na ganni ina wanke sawuna ganin lalle ka tuno da lalle ka ganka kana wanke sarunka amma baka iya tabbatar da wannan abu ba kawai wannan ka tuno me yake gwadawa kai alola me ya kuna fahimta haka yi ka ci gaba da sallanka kai alola na taɓa yin wani abu ana cikin sallah sai na ga na da zamana sai na ga nan hannuna ya bushe sai nake ta tunanin ga gemu na da ruwa wai ma tukuna? a alolan nan na wanke dantse na ma tukuna? sai nake jin kai na wanke kai ban wanke ba ina fata kun gane to sai nake son in samu tabbas ba badan da yanke sallan ba shin kan tabbas ban wanke ba ko na wanke me zai tabbatar mu sai na ga nan hannun riga na nan a ciki sai na to na wanke bushewa yayi <laughs> kun gane bushewa yi kawai to yanzu sallah yi. dama alyaqinu la ya zulu bi shak? alyaqinu la ya zulu? yawwa tabbas ba yadda za a yi shakka ya kori tabbas barin sake muku misali idan mutum yana kokwanton ya yi alola ka bi yi alola ba ina fata kuna ganewa yana kokwanton ya yi alola ka bi yi alola ba ba ya samu kokwanto da shakka ba to kokwanton da ya samu da shakkan nan yanzu me yasa me ya zai tsaya ya lura yana da ya ganshi ya yi alula eh ya ganshi alula yaushe ne ya yi alula lalle da asuba na ya ganni na yi alula tabbas na yi alula kuma na je na yi sallah da wannan alulan yanzu wani sallah zan yi gani zan yi sallan azhar jama'a ku dinga bina da kyau gani zan sallan asuba a zalli sallan azhar to yanzu ina son in gano ina da Allah ko ban da alola lalle ina da tabbas ina nayi alola ko ba kwa ganewa karfa ku dinga zama yaka ce an yanka shanu a kwata kowa da kunnan sa fanta kafanta kaman ya juju da majuju ku dinga bude murya ku dinga dinga ganewa kun gane kun fahimta to yanzu lalle in nemo tabbacin nayi alola gashi ina kokwantan ina dalula ban dalula yanzu zan yi ribas lalle da asuba na ganni ina alola to yanzu kuma ga sallan azhar ina da Allah ko ban da Allah ya dan yin gano tabbas sai yi tunani yanzu ko kwanto nake lalle kuma ga tabbas na ganni na yi alola ina da tabbacin na yi alolan asuba to yanzu ga azhar ta yi ko ga la'asar ta yi me zai sa alolan babu a ah, kokwanto ta shiga so me sai kai tunani me yake warware allah? me yake warware allah? abinda zaka fara tunani me yake warware allah? kashi na warwarewa tusa na warwarewa mazi na warwarewa bacci na kawo sanadiyan warwarewa haka ne wadi na warwarewa kaza and so on da sauransu kai ya kai tunanin me suke warware Allah to kai ɗaya daga cikin su kai ba ban yi kashi ba ban yi fitsari ba ban yi tusa ba ban yi mazi ba ban yi wadi ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba to duk baka yi su ba eh to yanzu waɗannan kokwantan kayi kake yi amma baka da kokwantan kayi a lola shikenan yanzu tabbas kana da alola ba abun da zai hana ba za ka yi sallah ba ba abun da zai hana ba za ka yi sallah ba ba abun da ya kawar maka da alolanka kai ne alola ne domin kai kana da tabbacin kayi alula amma baka da tabbacin kayi ɗaya daga cikin ababen da suke warware alula za ka sunanka kai mai alula ne tsarkakekke ingantacce mai tsarki amma ba ku gane ka sakon na ba albarnawi ai na ga kayi mun kallon kurilla yasa na yi ambaci sunanka bismillah Hmm. to me kai ka wankin kafa haka kawai ka nafta a wankin a to wankin kafa dan da kake Allah ne ai a to yanzu sai ka nemo shin wannan wai misali ai abin da ake samu kun gane rujuhan ar-rujuhan kun fahimta wato menene ya faru wannan lokacin kai a cikin al'adanka da ɗabi'arka haka kawai kana zuwa ka wanke kafa ne a wannan wajen za ka yi tunanin wannan a ɗabi'anka ga al'ada ba ka zuwa ka je kawai haka kawai ka wanke kafanka a wajen kuma ka wanke kafa me yasa ka wanke sai ka yi tunanin in akwai abin da yake kai ka dama ka je ka wanke kafa dama kai mai aikin gari ne ko mai aikin siminti ne ko magini ne dama kuma kai haka kake in ka tashi da ka je ka wanke kafa sai ka samu wannan yakinin to sai ka ce ba Allah bane amma ga kawai kuma yadda lokacin sallah yayi ko kuma dama kai ka saba dama wannan wajen ka kan zo ka je ka Allah ko ba ka wanke kafa sai dai alula kaga da bambanci da wancan kun gane ai ana neman meye mafitan ne yanzu kaga wannan wanke kafan kawai wannan ne me an fahimta yawwa kun gani al-yaqinu la yazulu bi shakk ku rike wannan ka'idan al-yaqinu la yazulu bi shakk tabbas shakka ba za ta gusar da tabbas ba yanzu kun lura na alolan nan da na muku misali tabbas kake da shi kayi alola ga kokonto kuma ta zo maka kayi ko baka yi ba ka kau da ita ka aje ta a gefe albarnawi alal misali kai ne hin kaje wannan duk ku ta daukan sa kanne ta muku misali ma ku gane dai kun fahimta haka da ku yi kullum in abu ya faru ko kwanto ta zo to ka nemi yaqini in ka samu tabbas sai ka samu kokonto to ka aje kokonto ba yadda za a yi tabbas ya yaƙi wato yaqini ya kokonto ya yaƙi mene yaqini ba zai yi ba duk abin da za a yi wannan shine me yana fahimta mewa kun gane yawwa wannan shine abin da ya kamata kai ne mutum yana bin ka bashi kana ji albarnawi mutum ne akan komai ne da ku shigar da shi wannan fa kai ne mutum malam abdullahi yana bin ka bashi to kuma dai ya tafi ba za ku sake haɗuwa ba baka da lambar wayansa da ka kira shi ka samu tabbas shin na baka kuɗin ka ko bin baka kuɗin ka ba sai ka tuna cewa na ɗauko kuɗin lalle yanzu ina kuɗin banganta ba to na bashi kuɗin ko ban bashi ba sai ka tuno da cewa lalle mun haɗu a waje kaza mun yi hira mun hira to ka tuno shin a cikin hiran kun nan akwai wani abin da kake ituna eh na tuno lalle na nu bayan mun gaisa da hannu da hannu na ganni ina miƙa masa wani abu amma ban san me bane to ka ɗauki cewa tabbas na miƙa masa kuɗinsa. magana ta ƙare har abada in ka mutu baka mutu kana da haƙƙi a kanka wannan ta wuce saboda tabbacin cewa na ganna ina miƙa masa abu me ya kun gane kun gane bayanin ya shiga muku duk wani abu me yawa ana fahimta kun gane wannan ko menene ka nemi yaƙini kar ka yarda da shakka me yawa an fahimta ababen da ake faɗa idan an yi sujudu shukuri da sujudi tilawa to ana karanta abun da ya zo ne don ba wani keɓancaccen addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance kamar yadda malamai suka faɗa to wani zikiri ake yi a cikin sujadan nan an sa goshi dan da sujadan sujadan rafkanuwa da sujadan godiya da kuma sujadan karatun alkur'ani dukkan su waɗannan sujadodin gabaki ɗayansu sujada ɗaya ne iri ɗaya ne irin wanda ake yin sa a cikin sallah don haka tunda duk irin sujada guda ɗaya ne wanda ake a cikin sallah to ba bambancin ababen da za a faɗa me kake faɗa subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la so uku wa bihamdihi hadithin bai inganta ba wa bihamdihi hadithin bai inganta ba da shi da na ruku'i subhan rabbil azim subhan rabbil azim wa bihamdihi bai inganta ba an bayyanta hadisin da ta zo da wa bihamdihi na ruku'i da na sujada bai inganta ba an gane da ka tsaya subhanu rabbil a'la iya nan da ka tsaya kai su uku da kuma subhanu rabbil azim na ruku'i iya nan da ka tsaya babu wa bihamdihi an bayyanta subhanu rabbil a'la ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati ruh a ruku'i da sujada ko kuma subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama a ruku'i da sujada duk ana yi kana iya yin kuma Allahumma laka raka'atu wa bika aslamtu Allahumma laka raka'atu wa bika aslamtu wa bika amantu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin da kuma Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajda wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi lik Allahumma ghfir li subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfir li an gane yawwa wanda a cikin hisunul muslim idan kun duba za ku ga akan maganar sujadan godiya din ya bambanta amma wannan fahimta ce da malamai suke yi ina fata kuna ganewa sai ya samu rafkanuwa da mu zo mu samu hadisin sai ya yi sujada mai tsawo fiye da sujadan da yayi su a cikin sallah wannan haka ake bukata an fi son a tsawaita shi yan uwa ana gane wannan bidikin to wannan shine ababen da ya kamata ku dinga rikewa na ibada to in an samu wajen tsayawa tsaya ko saboda lokaci to me ana fahimta to mu ƙara bayani ko kuma lokacin ya ja yadda mu bar lokacin tambaya lokaci ya ja to ku yi haƙuri da abin da ya sauka wannan sai to gabatarwa na ɓangaren wannan abin ɗin kun gane yawwa in mun zo kowane hadisi za mu ci gaba da bayani a kansa domin wato fa'idar da ke cikin shi da kuma rikita rikita da yake cikin sujada eh, sujada wa'annan sujadodi na gaya muku yana da rikici ko yawwa to a ta littafi da aka yi ta wai sallah ta tara matsala dubu a matsayin ka na musulmi ya kamata ko baka san duka ba ai ka san wasu bangare ko yawwa to ku yi kokari a dage a yi kokari Allah isa abin da muka karanta daidai amfani mu kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya zaunar da kasan mu lafiya ya daidaita mana al'amarin mu Allah isaka muku da alkhairi Allah ya yi muku albarka to nan ne ya kamata mu tsaya saboda kar mu dinga jan lokaci